أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sha bakwai a watan tara ramadana hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da shida a watan uku masu kenan shekara ta 2026 Allah ta baraka wata ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan masallaci na Ubay bin Ka'ab da kenan unguwar Ayagi yan kifi kan titin tafiya mai gatari karamar hukumar gudun jihar Jigawa a tarayyar Nigeria a inda muke gabatar da karatun tafsiri a wannan wata mai alfarma muna cikin suratun nisa'i sura ta hudu wa ha minha ta ashara darsan mun yi darasi goma sha hudu a cikinta mun fara darasin mu na sha hudu da jin da'awi al-yahudu da'awar yahudawa min tasiyati anfusihim tsarkake kansu da suke wal iktirari da ruduwa bi za'amihim da raya wadda suke annahum ala shay'in cewa su suke kan wani abu amma kuma bila hudan wannan ruduwar tasu da awar tasu babu wata hujja daga shari'a wala kitabun munira ba wani littafi da yake haskaka musu hanya suke yi da ka kama ashara ta'ala ila ajabi ma yadda una kamar yadda Allah ta'ala muka ji ya ishara zuwa ga abin mamakin abin da suke da awarsa kuma ibtira an alallahi kaziba suna kirkirar ƙarya ne zingina ma Allah ta'ala walaysa lahum min min kisaliz zaki da nasibun ba su da wani rabo daga wato kaso na wanda suke tsarkakakku ne wa ziyadatan ala zalika taraku ma indahum sannan ƙarin laifi a wajensu sun bar ma abin da yake wajensu minar taurati na attaura wa amanu bi jibti wa tsagut suka yi imani da jibti da tsagut wa yufaddiluna al mushiriki na alal muminina suke ma fifita mushrikan larabawa akan mu'minai sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama khitimanan lil haqqi don ɓoye gaskiya wa akazan bil da riƙe ƙarya inadan wa hawan dan taurin kai da san rai la jahalan wala wahaman ba jahilci ya kai su ba ba ya kai su ba fa kana jazaohum la'ana sai a ƙarshe muka ji sakamakon su la'anta iyazan billah wa amma sanada sanabda'u bihi al-yawma insha Allah amma game da inda zamu tashi yau idan hikimar Allah ta zartu wabbakahumullahu Allah ya nuna musu wautarsu alal bukhli a bisa da suke da ita wa shuhi da matsolanci wal asarati da fifita kansu akan wasu wa dan ifil mulki da kwaɗayin mulki wa su'il qasdi da mummunar manufarsu bin rasuli sallallahu alaihi wa sallama wa ummati da game da annabi sallallahu alaihi da al'ummarsa wa qala ta'ala sai Allah ta'ala yake cewa a aya ta 53 aran malam Umar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم أم يحسدون الناس على ما آتاهم أم لهم نصيب أم لهم نصيب من الملك أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نذيرا الله تعالى يتي أم da fike da wa'annan abubuwa din ko suna da nasibin wani kaso ne min mulki na daga mulki mallakar al'amura ta yadda tunda su abubuwa suke hannunsu la yu'tunan nasa naqira ba za su iya ba wa wani abu koyaya yake ta yadda komai sai su ce su ne ba wasu in ba su ba sune abna'ullahi sune ahibba'uhu lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara to wannan duk da awadda da suke yi lahum nasibun min al-mulki ne suna da wani kaso ne suna da wani tsagi ne na mulki a hannunsu ta yadda ba za su iya wa kowa komai ba ko ya yake wa haza ala wajhi ala jihatil inkari wannan ana musu inkari ne ya'ani laysa lahum min al-mulki shay'un abinda yake nufi ana nuna musu baka da komai kuma da da'awar me kake akan wannan Abdurrahman Sa'id yake cewa am lahum nasibun min al-mulki ay fayufaddiluna suna da wani kasan mulki ne sai su fifita man sha'u wanda suka ga dama alaman sha'u akan wanda suka ga dama bi mujarradi ahwa'ihim kawai da tsananin san ransu fa yakunu shuraka lillah to in kwa za su samu wannan dama kenan sun zama wato ababen tarayya ga Allah fita da bil mamlaka wajen wato gudanar da abin da aka mallaka in su ma za su ba wanda suke so su hana wanda suke so suke so za su shiga aljanna wasu ba za su shiga ba su ce su ne abu na'ullahi a uzubillahi su ce uku su suka fi soyuwa a wajen Allah duk wannan da awa ce wanda ya kamata a ce wani rabo suke da shi na mulki da su ma suke irin wannan abubuwa din qultu wala ahada ai babu wani mutum ya yusharikullaha da zai yi tarayya da Allah fi rububiyyatihi a cikin rububiyyarsa wata dabirihi ko gudanarwarsa mulkan malakan muqarraban wannan ɗayan ko da mala'ika ne makusanci baya shiga lamarin Allah rububiyar Allah wala nabiyyan mursalan haka manzon da Allah ya aiko baya shiga abinda Allah subhanahu wata'ala ke yi manzon da sai Allah ya ce masa kace la amliku li nafsi darran wala nafa'a zan fa aka ce ya ce la amliku li nafsi ni ban mallaka wa kaina ba barran kaji wa kaina wata cuta wala nafa'an ko jawo wa kaina wani amfani to yace kuma su waɗannan za su kaza da kaza su ne kaza su ne kaza suna da tsagin mulki ne kama fi kaulihi ta'ala wannan cewa ba wani wanda yake shiga tsarin Allah ya gudanar kamar yadda Allah ya faɗa ne ya ce du'ul ullazina za'amtum min dunillah duk wanda suka kira wannan Allah ba Allah ba to sai kiyama ta tsaya sai a ce du'ul ullazina za'amtum min dunillah ku kira da wanda kuke rayawa kuke cewa su za su tsaya muku ba Allah tabaraka wa ta'ala ba sai Allah ya ce na farko dai la kuna misqala zarratin fis samawati wala fil ardi ba sa mallakar daidai da ƙwayar zarra ai hikin nan a cikin sammai da ƙasai ba sa mallaka waka ka taɓa jin da wani wanda ya ce da filinsa a sama su ba sa mallaka fi samawa ta duk abin da ka gani kenan mulkan wa khalqan wa iqtira'an wa abidan mulkin Allah ne kirkirar Allah ne halittun Allah ne bayan Allah ne Allahu khaliqu kulli shay'in alalahul khalqu wal amru ku saurara dukkanin halittu nasa ne haka wal gudanar da dukkanin halittu wancan arziki wancan talauci wancan samu wancan rashi wancan zuwa duniya wancan barin duniya wancan farin ciki wancan bakin ciki lahul khalqu wal halittun Allah ne jiya al'amuran halittun nasa ne sai ya jinjina wa kansa da kansa yace ce tabarakallahu rabbul alamina albarkatunsa sun yawaita mere nan duniya da abin da yake cikinta saboda ka la yamlikuna mithqala zarratin fis samawati wala fil ardi na ɗaya kenan abin da yake sa kai abin da ka ga dama mallakar ka ce to la yamlikuna ba sa mallaka bayan ba sa mallaka abu na biyu da zai sa kai abin da ka ga dama shine ya zama ba ba mallakar ka bane amma kana da shaya a ciki kamar yadda mai gado yake zuwa ya ce to shi a bashi nasa shi a bashi nasa yi da nasa tunda an kiyaye kaga yana da shaya ne a gadon to abu na biyu bayan ya ce ba sa mallaka wani abacin samai da kansai sai ce wa malahum fihi ma min shirkin ba tarayya akai da su ba Allah bai tarayya da kowa ba lokacin da zai yi abin sa malahum fihi ma min shirkin ba su da wata tarayya a ciki to bayan ma in baka da tarayya baka da shaya a kamfanin da zaka ce a baka naka kai baka da shaya a gada to akwai abin da yake sa ka samu ta cewa shine wanda yake da shi ka taimaka masa kamar dan siyasa ku ne a ƙasa ku kuke shiryawa yadda aka ci zaben in ya bakku to ya san zai dawo muku bayan shekara hudu haka mulkin ba naku bane amma kuna da tacewa don kuma kuna da amfani yanzu Allah madaukakin sarki bayan ya korewa kowa mallakar sammai da ƙasai ya korewa kowa shaya malahun fihi ma min shirkin ba su da shaya a ciki to kuma taimako ma wanda yake sa ka ce ai da mu aka yi kansiyan din ai zai nemo mu to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa malahu minhum min zahir shi Allah a cikin su bai da wanda ya bashi taimako to dama wa'annan ɗayan uku shi yasa shi yake sa ka samu ta cewa a cikin abu to duk gaba ɗaya wannan shi Allah ya kore wa kanta, ba su da shi a cikin mulkin sa to dan me za su zo kuma suna cewa ai kaza ai kaza suke kaza su ne kaza Allah kuma abu na hudu sai ce wala tanfa'u shafa'atu in kuma batun ceto ne to shi kuma baya amfani a gaban Allah tabaraka wa ta'ala illa liman azina la sai ga wanda Allah ya bashi izini shi kuma izinin ba nan duniya ake samun sa ba ina ake samun sa a kiyama wannan da dalilin ayatul kursi wanda kake karantawa Allah ce man zallazi yashfa'u sai ce indahu waye zai yi ceto sai ce indahu a wajensa a filin alkiyama ce illa bi iznihi sai da yardarsa to ashe anan kai akaran bana su akaran bana sai ai wane ne ceto ne wane ne ceto ne in dai wannan wanan da suka faɗa ba annabi bane in wannan wanan da suka faɗa ba wanda ba su yi menshinin ɗinsa ba ne kawai sai kai salihan bayi to in salihan bayi suka ce haka yake salihan bayi za su yi ceto amma ba sauna salihan bayi ba sai an ji a gani annabawa za su yi ceto wannan zahiri ne amma bayan su kai ka ce ga naka to wannan kuma baka da wannan dalilin man zallazi yashfa'u indahu illa liman azinala sai wanda ya ba shi izini saboda haka wadatan fawa inda hu kuma ce tan bata wato taimako eh, amfani a wajensa su wannan ayoyin suna cin suratu saba'i 23 da 22 da 23 sai abdurrahman sa'idi yake cewa falaukanu kazalika da ake suna da wani mulki waɗannan yahudawan falaukanu kazalika da ake suna da wani mulki to ai da lashakku da sun yi matuƙar rowa da ce suna da mulki da sun yi matuƙar rowa wa bakhilu da sun yi sun hana ashaddul mafi tsanancin rowa wali haza qala saboda haka Allah ta'ala a anan suratul nisa'i sai ce fa izal la yu'tunan nasa naqira kenan wannan abin da yake indicating da a ce suna da wani mulki ba za su ba wa kowa komai ba tunda su tattare abubuwa na Allah ma sun ce su kadai ne Rashidu Rida yake cewa wa hasilul ma'ana abinda dai ma'ana take nufi anna haula al yahud Asabu, asaratin suna da san kai sosai shadidin mai tsanani wa shifin muba'u da matsananciyar ruwa matsolanci ya shuku alaihim an yantafi'a minhum ahadu zai yi wahala wani ya amfana da su min gairi an fusayi idan dai ba su ba su kan kawai suka sani fa'izan fa'iza sara lahumul mulku to idan da ya zama suna da mulki harasu ala nafa'in nasi adna nafa'i wa ahqiru to haka za wato kyamar su taimaki mutane ko yaya ko taimakon yake to fa kaifa la yashqu alaihim an yazhara an-nabi sallallahu alaihi wa sallam min al-arabi wanda suke da wannan kan kan da kin wani ya samu wani abu ta yaya ba za su ji haushin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana ba a cikin larabawa ba a cikin su ba wa yakuna li ashabihi mulkun kenan sahabban sa zaman nan gaba suke da mulki yakba'u lahum fihi banu isra'ila banu isra'ila zo su bi sahabbai kenan ake nufi wa hazihi sifatun la tazalu galibatun ala alal yahud to wannan siffar tana nan cikin yahuda ba za ta gushe ba zahiratan fihim a zahiri a cikin su fa in tammalahum ma yas'auna ilaihi, in sun samu abin da suke bukata min i'adatu i'adatu mulkihim ila baitul maqdis cewa su dawo da mulkin su zuwa baitul maqdis wa ma hawalahu da abin da suke kokari to fa innahum yaqriduna almuslimina wan nasara min tilka al-ardh al-muqaddasa to za su kori musulmai ne da kiristoci daga wannan kasa tsarkakakkiya wala yu'tunahum minha naqiran ba abin da za su ba hadda inda yake cewa faddala'ilu almutawafiratu cikakkun dalilai ala annal qauma yuhawiluna imlakal ardil muqaddasa cewa abinda suke so inan yahudawa su mallaki wannan kasar mai tsarki wato jerusalem wa hirmana ghairihim min jami'i asbabir rizqi fiha kuma su hana kowa duk wata hanyar arziki a wannan gurin ya fa'aluna haza wa laysa lahum nasibun min al-mulki to yanzu suna wannan ma ba su da kowane irin mulki haza to wa kaifa lauka na lahum na tebur to me za ce da a ce kuma suna da mulki a hannunsu wahal hal yaudu ilaihimul mulku kama ya baguna to yanzu tambayar mulki zai dawo bani isra'ila kamar yadda kullum burinsu kenan fatansu kenan malam ya ce ayatu la tusbitu zalika ayar ba ta tabbatar da haka ba wala tanfihi kuma ba ta kore haka ba wa inna ma tubayyinu ma taqtabihi daba'ihum kawai abinda aya ta yi bayani abinda yadda ɗabi'unsu suke fihi law hasala wa sayati al-bahsu fi zalika fi tafsir surat al-isra'i Rashid Rida yace bayani akan wannan sai an je al Isra'i surat kenan suratul bani isra'i. wa hadhihi al-aya to ita wannan aya ka qaulihi ta'ala kamar faɗin Allah ta'ala ne da yake kulka ce law antum tamlikuna kaza ina rahmatu rabbi da a ce ku yahudawa dinnan kuke mallakar taskokin rahamar ubangiji ya sa a hannunku ku raba izan la'amtaktum da riƙewa za ku yi kashatar infaki don tsoron talauci ba za ku iya bawa kowa ba wani haza ƙala saboda ka Allah ya ce wa kanal insanu qatura shi dan adam ya kasance bakilat marowaci ne suratul isra'i aya 100 daidai wa ilahuna to zuwa nan ne ya qulu zuhaili fil munir sai a zuhaili yake fada cikin tafsirul munir thumma wabbakahumullahu ta'ala sannan Allah ya nuna musu watarsu alal hasadi allazi huwa aswa'u min al-bukhli abisa hasadarsu kuma wadda tafi wannan ruwar da kaji ita kuma muni fahum yatamannauna an an yakuna al-khair kullum fatansu dukkanin alkhairi kulluhu ga aidihim ya zama a hannunsu yake wa yuriduna qasara wa yuriduna qasara fadlillahi suna so kuma su takaita falalar Allah alaihim kawai akan su banda sauran mutane fa ta'ala sai Allah ta'ala yake faɗa a ayata 54 أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله نعم فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما الله تعالى يتي أم كوكو وبايا وانشان واتو كان كان ناس دروا التاسو يحسدون الناس محسدا سكي ممتاني على ما آتاهم الله من فضلي أبسا أبند الله يباسنا فللا falalar shi ne ta zuwan annabi ta salama a cikin larabawa hasada suke wa larabawa mun faɗa mun sha faɗa a baya annabi ta salama ba bako bane a wajensu sun fi larabawa saninsa ta yaya suka fi larabawa saninsa saboda su a littafi suka karanta shi a taura ta yi bayaninsa linjila ta yi bayaninsa kai ba ma shi ba har muka ce sahabbansa ma sun gansa a cikin attaura dan Allah da ya faɗi su sai ce zalika masaluhum fit taurati wa masaluhum fil injil sahabban ma kenan to bare kuma annabi Yadda su da shi yasa suka zo makka madina dan tarbarsa tunda an ce in ya hijira zai je wani gari ne mai yawan dabilai suka ga madina ce mai yawan dabilai suka zo tun kafin a aiko shi kaga wannan zaka ce ba su san shi ba ko ba su yarda da shi ba amma kamar yadda na sha faɗa wani laifi Allah ta'ala ya mutu laifin da Allah ya mutu da bai ta da shi a cikin su ba bani Isra'ila da ya ta da shi a cikin Larabawa ba ka shi suka ce ba shi bane suka karyata manzanci shi kuma Allah sai ya karyata sai ce Allah allazina humul kitaba waɗannan waɗanda muka ba su littafi a taura da linjila ya arifu na hu sun san annabi farin sani irin sanin da Allah ya kwatanta shi kama ya arifu na abu na ahum kamar yadda suka san ƴaƴansu na cikinsu mun sha faɗa in ɗan adam zai faɗi gaskiya game da ɗansa ya fi kowa sanin sai dai in kwana kwana zai yi wa in wa zai amma me ya faru akan bani isra'ila Allah cewa inna fariqan minhum sai dai wani yanki wata tawaga daga cikin su la yaqtimuna al-haqa wa hum ya'lamun suna ɓoye gaskiya yazo da wawul hali a halin da gangan suna sani saboda haka to suna mutane hasada kenan suna larabawa hasada ne su kuma larabawan da ke ban san alkhairin da Allah ya mutu ba da annabin ya bayyana a cikin kuma su kuma suka ce ba su ji ba su gani ba ba su yadda ba su kuma ba za a yi ba can suna hasada dan ba a basu ba nan kuma suna kushe abin da aka ba su san darajar da Allah ya mutu ba suka sa kafar wandon rigima da shi shi kuma Allah da ya aiko shi yace huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala din kulli shine wanda ya aiko manzansa da shari'a da addinin gaskiya dan ya bayyana shi shari'ar da addinin gaskiya ala din kulli akan dukkanin addinai da ke bayan kasa yin haka Allah ce walau karihal mushrikuuna ko da mushrikan ba sa so ai kuma sun ce ba sa so kenan an shata layi sai dai ne ta Allah ba ta su ba man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda ya gaba da masoyina Allah ya ce ina sanar da shi yaki kai ko yaki da Allah ai ka san ba zai yi ba yawa sunan ka karu so ba ka fado ba saboda ka su ban san alkhairin da Allah ya musu ba Allah subhanahu wataala ya ce to ai faqad ataina ala ibrahim alkitaba annabta ai ba faro bace a cikin larabawa mun ba ma ala ibrahim alkitaba annabi ibrahim shine abul anbiya isani baban annabawa na biyu da annabawan da suka biyo bayansa ko dai daga ɗansa ishaq ko da ɗansa ɗansa isma'il ko kuma daga jikokinsu yasa ake ce masa abul anbiya isani to kuma su daga zuriyar yaquba suka fito su bane isra'ila to me ya kawo mutane hasada wa qad atayna ala ibrahim alkitaba ka suhufi ibrahim kaman suhufi ibrahim wa taurati da at-taura wa zaburi da zabura injili da linjila kamar yadda aka ba annabin ƙur'ani suke hasada wal da kuma sunna aljazair yace allati hiya sunna hikima ita ce sunna allati kanat ulaika al-anbiya'u yarqunaha wanda wannan annaba ce karɓarta a matsayin wahayi domin annaba hadisi ya ce walaƙad utitul qur'anu wa misluhu ma'ahu yace haƙiƙa an bani alqur'ani da kwatankwacin tare da shi to daga an ba wa ali ibrahima kamar yadda aka ba wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace to daga allati kanat ulaika al-anbiya yarquna hawa hayy shaukani yake cewa haza ilzamun lil yahud da Allah ya ce ai faqad atana ala ibrahim al-kitaba wannan ilzami ake ma yahudawa bima ya atarifu ya atarifuna bihi da abin da suke itirafi suka yadda da shi wala yankirunahu ba ta inkarin sa ai laysa ma ataina muhammadan wa ashabahu min fadlina bid'an hatta yahsuduhum ai ba abin da muka ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ba shine farko balle yahudawa ce musu hasada ala zalika fahum ya alamuna su sun sani yahudawa bima ataina ala ibrahima irin abin da muka bawa iyalan annabi ibrahim wa aslafihim da magabatansu shine muka bawa muhammad sallallahu alaihi wasallama wa atainahum mulkan azima mun ba su mulki mai girma az-zuhaili yace fil wasit akin tafsirul wasit wa min aslafihim man amana bima uqtiya ibrahim akwai wanda imani ko ya yi imani da ga abin aka ba annabi ibrahim wa minhum man kafara bi daga cikinsu akwai wanda ya kafirce wa nasa an risalatihi ya hana mutane bin manzanci abdurrahman sa'idi yake cewa wa atainahum mulkan azima da Allah yake fa in amuhu lam yazil mustamirra kamar yadda ya ba wa ala ibrahima mulkan azima to ni'imar Allah mustamir ranci mai zartuwa ce mai ci gaba ce bayan kakkiya bace ala ibadihi ga bayan sa mu'minai fa kaifa yankiruna amahu, to ya zaci inkarin ni'imar sabin nubuwati da annabta wan nasari da taimako wal mulki da mulki da Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam afdalul kalki mafificin halitta wa ajalluhum mafi daukaka wa azamuhum mafi girman su ma'rifatan billahi wanda yafi kowa sanin Allah wa akshahum akshahum lahu wanda yafi kowa jin tsoron Allah aljazairi yake cewa wa haza zammul lahu lahum bil bukhli wannan zargi ne gare su da rowa ba'ada zannihim bilazimil jahali bayan an zarge su da abin da yake lazamtar da jahilcinsu wa huwa tafdiluhum ash-shirka shine fifita shirka da suka yi alal tauhidi akan tauhidi da suka cewa wato larabawa ahada min allazina amanu sabila shawa kenan aljazairi da yake cewa wal maradu min as-siyaqi zammul yahudi bil hasadi abinda dai ake nufi da wannan wato aya ana zargin yahudawa da hassada kama sabaka zannihim bil bukhli kamar yadda ya gabata an zarge su da wato ruwa a ayar da muka taso wal jahli ma al ilmi tare da jahilci aka bara ta'ala daga nan sai Allah ta'ala ya bada labari an taqsimun nas dangane da yadda mutane suke kasuwa bin nisbati lir risalati wal mursalina dangane da abin da ya shafi wato saƙon manzanci da manzannin fi kulli zamanin a kowane zamani faƙala sai Allah yake faɗi a aya ta hamsin da biyar فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا فمنهم daga cikinsu man amana bihi an samu ‘yan kaɗan da suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wa irinsu abdullahi bin salam buhu da sahabbansa saboda man amana bihi wanda ta yi imani da annabtar annabi wa minhum man sadda anhu amma daga cikin su akwai wanda ya tsaya yake hana mutane masu fahimce shi yake hana su su gane addinin Allah to kuma dama wannan duk lokacin da addini ya zo ko a cikin gida ko a waje sai ya samu wannan sai dai gaskiya ce duk aka kai da danne ta sai ta daga kamar yadda ƙarya duk inda kai da kumfa da hawa sama to sai ta sai ta dawo ƙasa sai an gane ta ƙarshe ƙuraishawa na nasu yahudawa na nasu ƙuraishawa sai da ta kai sun sa duk ƙofar da za a shigo makka sun sa mutum in ka zo shiga abin da za a yi maka wasiya da shi ko nasiha da shi shine ya ce ma to yaron nan muhammadu dan gidan abdullahi a can bakinsu ya zo da sabon addini yana raba iyaye da 'ya'yansu yana raba mutane da abin bautarsu shi kuma balarabe tushen rayuwarsa wannan su ne iyaye kabilanci sannan gumaka su ne ibada shirka ga Allah to an ce wanda ya zo da sabon addini yana hana wannan wani sahabi da ya zo abu zarar in ban manta ba shi sai da ya nemi da aka masa wannan wasiyar ma sai da nemi auduga ya sa a kunnansa dan ba ma kar je dan abin da ake cewa a ƙarshe in ka shiga maka in saye ka zo kana sayarwa ka fito ka fushi kar ka yadda ka je inda yake in sayarwa ka zo kana sayarwa ka fito ka fice in sai ka zo kana sayarwa ka fito ka fice shi ya doyi ma to shi ba ma kar ya je ba kar ma sautin sai zo mata sai da ya gama abin da yake sai kuma tunani ya zo masa to amma shi mutum ne mai hankali idan ya koma garinsa ya kai labari a ce kuma har ka je ba gano mana shi ba mai laici to haka maimakon kar ya ji shi kar ya gan shi sai ya cire audugar kuma ya shiga neman sa to Allah zai Allah nasa in ji ba haushi eh sai da ya kwana uku bai samu ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai na Ali yana ganin sa yana rarrage shi a karshe idan sai na Ali ne ya masa hanya ya samu ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin Annabin rahama maimakon zuwa ya yi gumi ya ganshi ya kai labari kawai sai ya ji yayi masa kawai bajar radin ganin sai ya ji yayi masa sai aka sai ce ma Allah ya zo ya musulunta ne Allah ke na alhakimu muqallibul qulubi ko don Allah ce masa masu muka wa min aina anta ya sunanka kuma daga ina kake to shi kuma ya taho daga wata kabila ce da ake jinta a jahiliya kasan jahiliya kashin dankali ce mai ƙarfi ya danna mara karfi dan kabilar kuɗaɗen wata kabilar bawa rayuwa ta yaƙe-yaƙe rayuwa ta zambu suraka su kuma kabilar su kabila ce da kowa yake jin tsoronta to in kana cikin irin wannan kabilar zaka saka tawala zaka yi alfahari a ko ina zaka annabi yana masa wannan tambayar cikin alfahari ya cewa annabi isni jindubu bin junada wa ana rajulun min bani gifar yace suna na jindubu dan junada kuma ni wani mutum ne daga kabilar banu gifar to shi kuma annabi ya san ko daga wuta ya fito da inna allaha ya bi man yasha zaka sai aka bashi kalmar shahada bayan ya musulunta sai annabin rahama yake ce masa to kaga wannan addinin da ka karba shine matsalar mu da mutanen garin nan mu 'ya'yansu ne ƴan uwansu ne amma sakamakon wannan addinin kullum tsakanin mu da su kisa sai dai Allah ya ba mu kariya to idan mu 'ya'yansu suna yi mana wannan ya kai bako saboda haka abin da za a yi karka yadda su san ka karɓi wannan addinin ka kama hanya ka tafi kai ma in ka je ka gaya ma yan uwanka sai kalla annabi sallallahu alaihi wasallama yace to dama addinin ba gaskiya bane yanzu shi wannan karatun ba zai fahimta ba wannan siyasa ba zai gane mata tunda ma ga dama ga irin kabilar sa sai annabi yace shine gaskiyar da Allah ya aiko ni da shi min fawqi sab'is samawati daga sama da saman bakwai sai kalla annabi yace to wallahi ba zan fita ma sai san na karɓi gaskiyar to ya zai yi da shi zai hana shi ba da zai yi tunda wancan siyasar da karatun ba zai gane ba, to ya za a yi su sani kuma inda ya baro ta bai zame ko ina ba sai ka'aba da ya bar annabi karka ɗauka ya je dakin Allah eh ya je dakin Allah amma daidai lokacin yadda kusar gumaka ce tunda ai ka sani ita ka'aba tun lokacin annabi Ibrahim da ɗansa da Isma'il suka gina ko Qur'ani ya baka labari wa izil kawai Ibrahim a da min al-bayt wa Isma'il to ta jahiliya ta cin mata annabi isa ya tafi ba wani annabi ta zama ma hedi kusur gumaka an yadda guri ne mai daraja amma daga cikin darajar duk gunkin da ya isa ma ka'aba ake sa shi official na musamman ka'aba ake sa shi sun tara mata gumaka 366 suraka yana barin annabin rahama bai zame ko ina ba sai ka'aba ya je daga murya ya ce ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake na shaida babu ta bisa zanta sai Allah kuma lalle annabi Muhammadu Rasulullahi kadan Allah ne suka ce kai wani isasshen ne da wa Allah ya haɗa mu suka fito suka samu Abu Zarrin da duka idan suka masa yin sanyin asuba ya tare shi to amma abinka da dan kabilar waccan balarabe ba san kasawa yana sake tashi sai ya maimaita su ma suka kuma a karo na uku ne sun yi takansa sai Allah ya kawo baffan manzala al zai wuce sai ya gane shi ya ce kai wannan dan bani gifar ne kun san suwaye bani gifar ku kashe musu mutum ɗaya ba ku da hanyar tafiya shami kasuwanci duk wanda ya tafi fansa ne ko kuma kasuwanci ya yanki to kuma sai suka sha jinin jikinsu ya tashi ya ƙari la ilaha ba wanda ya ce masa cikanka yanzu aka kyale shi ba dan gunki ba ƙarfe ba dan Allah ba aka aka kyale shi sannan ya kora abun hawan sai ta sai kaji lokacin kawai kalmar shahada ake so ka tafi aljanna an ka mutu da wannan kalmar shahada ya tafi bani gifar sai da ya musuluntar da su banu salim makwatar sai musuluntar da su wata hana kawai sai gashi ya yi towa da annabi ayat lafiya ya ce ai wannan kabilan mu ce sun musulunta wannan makwatan mu ne sun musulunta annabi ya ji daɗi ya ɗaga hannu ya masa abu ya ce gifarun gafar Allahu laha wa salim salama Allah ya ce bani gifar Allah ya muku gafara banu salim Allah ya kubutar da ku ka gani to kai wani gudunmawa ka bawa addini kai ba da ke ka ba a zage ka ba annabi ya ce la an yi hadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am mutum ɗaya takshe shiri ta hanyarka ya fi ka da jajayen raƙuma Ka yanzu ba duka ba zage wata gudunmawa ka ba wa addini ka ba da lafiyarka addini ka ba da dukiyarka ka ba da lokacinka ka ba da iliminka ka ba da mulkinka ka ba da connection ɗinka hanyar da kake da ita ko duk kai addini sai dai kaga ana yi baka san ina ya kwana ina ya tashi ba babu asara kuma irin wannan Allah ya kiyaye saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ce fa minhum man amana bihi daga cikin akwai wanda sun yi imani da annabu wa minhum man sadda anhu daga cikin su akwai wanda suke toshe hanyarsa ba za a bi shi ba ma'anahu min al-yahudi man amana bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama ka abdullahi bin salami wa ashabi wa minhum man a'rada an al-iman bihi daga cikin su akwai wanda suka yi imani da shi to wannan kuma qur'ani ya ga mana sakamakon duwan da ya bujurewa gaskiya bayan ta a suratul tsaha ne Allah ya ce wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka duk wanda ya bujurewa alqur'ani da na saukar annabin da na aiko to fa inna lahu ma'ishatan banka yana da rayuwa mai kunci a nan duniya in ya tara tiriliyan tafa sama da kake gani na kai kawo to kakka bincike zuciyarsa yadda kake kwanciya ko ina bacci ya dauke ka shi ko akan katifar ko a cikin insu sai an masa allura ko sai ya afa kwayoyi saboda ma'ishatan banka. Eh, ba wai walwal din zahiri ba zuciyar ya take bata tsaya nan ba Allah ya ce wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama zamu tayar da shi ranar tashin alkiyama makahu dalal ba ya jidin kala rabbi lima hashartani a'ama wa qad kuntu basira yace ya ubangiji ya ka tada ni makahu alhali duniya garau nake Allah ya ce kazalika atarka ayatuna fa nasita kai ma haka ayoyinmu suka je maka ka kau da kai ka bujire to waka zalikal yauma haka za mu baka a cikin azaba madawwami to akwai wanda suka bujire cikin bani isra'ila suka ki yadda wanda su ma su ne wato mafi yawa man sadda an hudin kenan ibnu kasir yace wali haza qala mutawa adan shi yasa Allah ya faɗa yana mai kashedi lahum gare su yace wakafa bi jahannama sa'ira to aika wutar jahannama ta kai raɗaɗi ta kai mai cin fatar wanda ya bujirewa annabinsa wanda ya je ƙiji to kafa bi jahannama sa'ira ai kafa bin nari uqubatan lahu wuta ta isa a gare su ala kufrihim abusa kafircin su wa inadihim da taurin kansu wa kitabar lahi da yadda suka saba ma littafin Allah wa rasulahu suka saba manzansa sallallahu alaihi wa sallam aljazairi yake cewa wa qauluhu ta'ala da Allah ta'ala yace minhum man amana daga jinsu akwai wanda suka yi imani wa minhum man sadda anhu daga jinsu wanda akwai wanda suke toshe hanyarsa yuridu anna min al-yahudi al su wato yahudawa wanda suka yi zamani da annabi sallama daga cikin su man amana bin nabiyyi muhammadin wa risalati akwai wanda suka yi imani da annabin da manzancinsa wahum qalil amma sune yan kadan wa minhum man sadda an daga cikin su akwai wanda suke toshe hanyarsa ai insarafan insaraf wa sarrafan nas anhu suke wato hana mutane bin sa wa hum al wannan kuma sune mafi yawa wa kafa bi jahannama sa'ira wata jahannama ta kai mai radadi liman kafara ga wanda ya kafirta hasadan kawai dan hasada ba dan bai gane gaskiya ba wa sadda an sabilillah ya toshe mutane ga barin hanyar Allah bukulan wa makaran don rowa da makirci ai hasbuhu jahannama to duk wanda ya wannan wutar jahannama ta ishe shi za ta sa'ir wata ke wato hauhawa jaza'an a matsayin sakamako lahu a gare shi alal kufri a bisa kafircinsa wal hasadi da hasadarsa wal bukuli da rowarsa wal iyazu billahi ta'ala yace muna neman tsari ga Allah ta'ala wato maganar aljazairi kenan wannan ayar ai kaman inda Allah yake cewa ne innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafirta yumfiquna amwalahum za su ke ciyar da dukiyar su ne liyasuddu an sabilillah dan suke toshe mutane su hana mutane bin hanyar Allah fa ha, to sanin za su ciyar da dukiyar sun kuna alaihim hasaratan sannan ta zai musu hasara sun mai gulabuna sannan a rinjaye su ba ta tsaya nan ba wallazi na kafaru kaga waɗanda suka kafirta suka kama wannan layin ila jahannama yuhsharuna jahannama za a tada su ran tashin alkiyama a kora su abu الذين min وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم كدورا wuta هنيا haduhu وتهين هدوهم كنوسا تدسوا صراط الجحيم eh kamar wanda ya bata hanya ce ku dora shi hanya ga inda zai biye to haka Allah ne ke faduhum ila siratul jahim sun fara tafiya ma Allah ya ce wa qifuhum ku tsayar da su innahum mas'uluna za a yi musu tambaya ba ku ne da a duniya kuke hada karfi da karfi bazan ku yaki musulunci da musulmai malakum la tanasaruna yau me yasa ba ku taimakon juna Allah ya ce bal humul yawma mustaslimuna yau an zo baitul qudra ba mai tayi sai abin sai yadda aka yi da shi mustaslimuna sun ne kauya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala to ushurul ladina zalamu to haka su sun mai gulabun ladina kafaru ila jahannama yushurun suratul anfali 33 summa bayyana masiru man kazzaba bihi to wannan kafa bi jahannama sa'ira da yace wannan a wannan wa'idin da aka yi to shine Allah zai bayyana wa suwaye za su tafi wannan wa'idi din bayyana masiru man kazaba bihi wanda ya karyata shi sallallahu alaihi wasallama wa hada an hadaihi ya karkace ga barin shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallama wata ba hawahu ya bi san ransa kama ya kuli sha'arawi kama yadda batawallan sha'arawi yake cewa alhaqu subhanahu wa ta'ala hina yazkuru lana ba'd al-ahkami Allah ta'ala lokacin da yake ambatar mana tashin wasu hukunce hukunce yazkuru lana aidan khabara ba'd an-nasi sai kuma ya ba mu labarin sashen wasu mutane Allah ya allazina duna waɗanda suke taurin kai alal a hakami akan hukunce hukuncen sun ba yadhkuru lana sanan ya ambatan mana bi hikayatul jannati wan nari hikayar aljanna da wuta zalika saboda haka ne ya qulu lana anan yake cewa a aya ta 56 الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا كلما نبزت جلودهم كلما نبزت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما الله يقول إن waɗannan كفروا للي وأنا وأنسى كافر شيء da ayoyin آيوهم da sannu, wannan kalmatun tuzkaru littahdid in kaji saufa ana ambatanta ne dan razanarwa kama qala sibawaihi mislihim to da sanni zamu shigar da sunaran ita ma wutan nakira wata irin wuta kullama nadidat juluduhum duk lokacin da fatan su ta tafarfasa ta kone hum juludan gairaha sai mu canja musu wata fata kaga ita fata ita ce sa ita ce sa a ji zafi to sai mu canja musu wata fata li yazuqul azab za mu musu haka ne dan su ci gaba da azaba abdurrahman sa'id yake cewa ai li yablagal azabu minhum kullama mabligh domin azabar ta kai musu kowace matuka wa kamata karrara minhumul kufra lokacin da minhumul kufur kafirci ya maimaitu daga gare su alkufur wal inadu da taurin kai a duniya wasara wasafan lahu har ma kafirci da taurin kai ya zama siffar ce wata jiyatun ɗabi'a ce tasu karrara alaihimul azab shine Allah zai ta maimaita musu azaba kullama duk lokacin da nadidar juluduhum fata su ta zagwanye baddallahum juludan gairaha sai a canja musu wata liya zuqul azaba don su tsantsani wato azaba jaza'an wifaqa abdurrahman sa'id ce sakamako daidai da aiki eh aljaza'u min jinsil amal sakamako jinsin aiki az-zuhaili yake cewa a cikin tafsirul wasit sun akkada Allahu ta'ala sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙarfafa illatal iqab dalilin da yasa za a yi musu aquba din wa bayyana madal qudra ya bayyana iko tamma cikakke alaihi akai fa zakara subhanahu annahu sai Allah ya ambaci cewa shi inna Allah azizun kana aziz dan shi Allah ya kasance kana azizan wato wani irin mabuwayi ne wani irin gagara koye ne ai qadir mai iko qawiyyun mai karfi qahirun mai rinjaye la ya la yughlab shine wanda la yughlab ba a rinjaye wala yamtani'u alaihi shay'un babu wani abu da Allah yake nufi ya kiyewa eh shi yasa yace ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha duk irin abin da Allah ya mutane buɗe na wata rahama to ka hau sama ka faɗo ba wanda ya sai rike wannan rahama sai su samu amma wa ma mutik abin da ya rike fa a gefe guda sai ce fala mursila lahu min ba'd ba wanda ya isa ya baka abin da Allah ya hana ka bayan Allah ya hana mun sha faɗa shi sai annabi in yana alqanuti yake kamun kafa yake ta Allahumma la mani alima a ataita wa la mu'ti alima mana'ata Allah kai ne wanda ba ni hana abin da ka bayar ba ni bada abinda abin da ka hana me yasa ya zama ka ce cewa huwa al-azizu al-hakim dan shi ne al’azizu mai ƙarfin da wani abu bai gagararsa alhakimu ko kuma mai hikima cikin ayyukansa in ya bayar hikima ta sa ya bayar in ya hana akwai hikima da ta sa bai bayar ba su subhanahu wa ta'ala to zaka Allah allaha na azizan ƙadirun qawiyyun ƙahirun la yughlab wala yamtanu alaihi shay'un ba wani abu zai nufata abin ya kiyuwa mimma yuriduhu bil mujrimina in yana nufin ya kama mujrimai hakiman mai hikima ne layu azabu illa bi haqqin baya azabtarwa layu azabu illa bi haƙƙin wa adalin sai da gaskiya da adalci dama ya faɗa na bi ibadi anni ana ghafurur rahi wa anna azabi huwa ali ka ba ka bawa bayina labari ni ni ne mai gafara mai jin kai amma fa azaba ta kuma ita ce azaba mai raɗaɗi to da adalci zai kama ka layin da ka biyo wala yu'aqab illa ala wufiqin baya aquba sai abu ta cancanta wufiqin hikimata as-sadida wanda ta gabata wa min muqtadayatil adali da abinda adalci sai ya kunsa ko kuma yana da abinda adalci ya kunsa annal kufra shi kafirci wal ma'asi da saban Allah baraka wa ta'ala sababin lil azabi a cikin hikimar Allah sune musabbabin yin azaba wal iqabi da aquba wa annal imana wal amala salih amma kuma imani da aiki na kwarai sababin linna'imi waljanna, janna su kuma sune dalilin samun ni'ima da aljanna fali kulli amalin ma yunasibu to duk kowane irin aiki kenan yana da abin da ya dace da shi yawwa liza qarrana Allah fi hadhihi al-ayat saboda haka Allah ya gwama a cikin waɗannan ayoyi wa gairiha da wasunsu baina tawabil baina tawabil mu'min tsakanin sakamakon mai imani waje za'il kafiri da kuma sakamakon kafiri ladan mai imani sakamakon kafiri li izharil farqa bainahuma domin Allah ya bambanta wato bambancin da ke tsakanin su wal jam'a baina targibi wa tarhibi kuma ya hada maka tsakanin kwadaitarwa da kuma tsoratarwa ka am kamar da yake abin gaba daya fil ayatul qur'aniyya haka yake dangane da ayoyin alqur'ani wa anil lati sanaqifu alaiha al-yawma insha Allah game da ayar da zamu tsaya akan ta lamma anzara ta'ala wa hazzara lokacin da Allah ya gargadi ya tsawatar ala qa'idatul wato abisa wannan qa'ida ta at-targhib wa tarhib wa zakara wa idal kufari ya ambaci wato narkon azaba da kafirai suke da shi aqiba bima wa adalil mu'minina a bisa wannan ka'ida ta targibi da tarhibi sai biyo baya da abin da ya alkarwata wa mu'minai fil jannati a cikin aljanna qailan yana mai fada a ayata ta 57 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة نعم ونرخلهم ظلا ظليلا أصابكم الله خيرا الله تعالى يتشي والذين آمنوا تكاقوا أن تسكي إيماني إيماني نهكيكا al'iman shi ne al'itiƙadil jazin allazi la ya taɗarraƙo alaihi shakku ƙudurin da ke cikin zuciya wanda shakka ba ta shiga cikinka yana samuwa ne a musulunci da haɗa sasanni guda uku al'itiƙadu bil jinani ƙudurcewa a zuci wanne ɗuku bil lisani furtawa da harshe wal amal bil arkani aikatawa da gabbai in ka haɗa wai na guda uku ka cika mai imani an kaga ukun nan ba su haɗu ba sai in larura in ko ba larura ba to an samu munafunci to wanda masu irin wannan imanin wanda suka yadda da Allah tabaraka wa ta'ala jarkunan nan na imani guda nawa guda shida an tu'mina billahi kai imani da Allah mai kowa mai komai wanda ya tantance abauta masa wanda yake da suna da sifofin da ba mai suna ba mai sifa irin nasa yace rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma rububiyya kenan sai ce fa abudhu uluhiyya kenan ibada ta yi kai hakuri da bautar dan dai ce da kai da ita mutu ka raba wa abudu rabbaka hatta ya atiya kal yaqin ka bauta wa ubangijinka har mutuwa sai ce hal ta'lamu lahu samiyya shin ka san takwaransa kaga al asma wa sifat kenan to wanda ya imani da Allah ta wannan fuskokin imanin guda uku sannan ya yadda da mala'ikun Allah su mala'ikun Allah makhluqatin minan nuri a awamirillah wasu halittu ne na haske Allah ya yi su dan da umarnin Allah la ya asuna Allah ma a marahun wa na ma umaru. ba sa saba ma Allah umarninsa da abin da Allah ya ce a yi suna aikatawa wani sulihi ya yarda da manzannin Allah tun da kan manzo na farko waye annabi Nuhu zuwa ƙarshen su babba dan Abdullahi farin jakada Allah ya tada annabi Nuhu bayan sa yace summa arsalna rusuluna tatra muka yi ta aiko manzannin mu ɗaya bayan ɗaya amma kullama jaa ummatar rasuluha kazzabu duk man al'ummar da manzo ya zama ta karyata Allah ya ce wa atba'ana ba'dahum ba'da faja'alnahum ahadith wa bu'dan liqaumin la yu'minun sai imani da manzanni sannan wa kutubihi da littafansa at-taura linjila zabura sufi ibrahim na annabi musa alqur'ani tare da cewa alkur'ani ya shafe su e eh, kai imani da da tafai amma alkur'ani ya shafe su yanzu da alkur'ani ya zo ba littafin da za ka yi aiki da shi daga alkur'ani sai fassarar kur'ani hadisansa amma sauran littafai kawai ka yi imani da su da za a yi imani da wani littafi a wannan al'ummar to da an yi a farkon asibahin musuluncin kuma ruwa ta sha amma sai na umar ya ga wani yankin attaura ya ɗauko da ya karanta sai ya ga ai babu bambanci bai saba wa alkur'ani ba sai yake ganin za a iya haɗa tafiya tare da ya zo gaban annabi sai a gane fushi a fuskar annabi sai na umar ya ajiye ce rabitu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alam atikum biha bai ba anaqiya alam atikum biha bai ba anaqiya ban zo muku da ita ba tsaftacciya ta tacciya law kana musa hayyan lama wati ahu illa tibai da annabi musa da aka ba a tauran yana da rayuwa da na zo da alkur'ani da ba abin da zai yalwace sai ya ajiye abin da aka ba shi mun biyayya ga bare kai daga gani ka dauko kenan saboda haka imani da alkur'ani ta ce alkur'ani ya shafe sauran littafan sannan wal yawmil akhir da ranar karshe yawmul hisabi lima hasabatin nasi ala a'malihim ranar hisabi dan sakan ka mutane bisa abin da suka yi fa man ya amal wa man ya amal yau mata jidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhudara ranar da kowace ya ta ga abin da ta aikata na alkhairi an zo da shi to ba iya alkhairin ba wa ma amilat min su'in abin da ta yi mummuna kuma tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida sai kuma rai ta buri ina ma tsakaninta da wannan laifin ba sa kusa shi kuma alaki kuikuyo ne me shi yake bi Allah ya ce wa yuhazzirukumullahu nafsa kawai Allah yana tsawatar da ku kansu kansa ku kiyaye Allah wa ila Allahil masir sannan sai imani da kaddara ta alkhairi da ta sharri kowace ma al'akaz bil asbab ya zo wajen tafsiri ya karu ya samu lada wannan kaddara ce ko ba kaddara ba ta alkhairi ko ta sharri me musabbabi da yazo wanda bai zo ya samu to duk kaddara ka rike ta ma al'akaz bil asbab ya fita bakin titi yana waya kunnan sama ɗaya fes gaba ɗaya kunnan guda biyu ya ke duba titi mota ta kade shi an ɗauke shi ana sannu sannu ya kare mota ta kaɗai shi kaddara ne ko ba kaddara ba mai kyau ko mara kyau me musabbabi rashin takabansa to duk kaddara ka rike ta ma al'akaz bil asbali tare da rike musabbabin faruwarta to wannan sune rukunan imani wanda suka yi imani Abdurrahman Sa'idi yace ai billahi wa ma aujabal imanu bihi suka yi imani da Allah da abin da imani yake wajabtawa wa aminu salihati suka yi aiki na kwarai wani aiki na kwarai minar wajibati na daga abubuwan da suke wajibai ne wal mustahabbati ko mustahabbai ne sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al anhar mu shigar da su aljanna sannu aljanna da koramu ke gudana karkashin ta wakila min tahtiha bi an bi suna gudana ƙoramin da umarnin su yan aljanna ne liƙaulihi ta'ala hikayatun an fir'auna saboda Allah ya faɗa a hikayar fir'auna a fir'auna ya cewa mutanensa alaisali mulku misra ba ni ke da mulkin masar ba wa hazihi al-anharu tajri min tahti wannan koramin ga suna gudana karkashi na afala nuna ku ba ku gani za ku yadda da shi suratul zukhruf aya ta 51 in sun shiga aljanna yan aljanna khalidi na fiha abadan suna madawama a cikin ta tutur lahum fiha azwajun mutahhara suna da wato mataye tsarkaka aljazairi yace yuridu nisa'i min huril aini daga huril ain mutahharatun min kulli ma yu'zi da suna wato tsarkaka da dukkanin abin da zai cutar auye killo bi husun hinna ko ya bata kansu wa jamali hinna na qiyatin min al ba fitsari wal ga'idi ba bayan gida wa adamul haid ba jinin al'ada wa hazihi ka qaulihi ta'ala to ita ma wannan ayar kaman fadin Allah ne a suratul baqara wa bashiril ladina amanu wa amilus salihati yace kawo masu imani bushara masu imani da aiki na kwarai annalahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar suna da aljannatan da koramu ke gudana karkashin su kullama rizqu minha min samarati duk lokacin da aka azurta su da wani abinci ɗan itaciya na aljanna kalu qalu da ziru zukuna min qabl yace wannan shine dama da aka bamu kafin sa Allah yace utu biha mutashabihan ibnu abbas ya yace mutashabihan fil launi amma kuma yana da bambanci fi ta'ami wajen ɗanɗanansa walahum fiha azwajun mutahhara sha shahid din kenan bayan nan suna da mataye tsarkaka wahum fiha khaliduna kuma aljanna ana da wa mun sha faɗa bambancin ni'imar duniya da ta lahira ni'imar duniya in ka samu kafa kafa kake kata ƙari muka ce ya samu miliyan goma yana murna ya ɗan biya bashi ya fara sayan abin da bai saya ba ta dawa miliyan biyar tawa daga yadda aka tsalla ko biyar ɗin nan aka shigo saura uku yanzu hankali ya tashi kuma kata ƙari a shiga uku amma kuma ita kuma ni'imar lahira in aka shiga ba tunanin ƙarewa kalidi na fiha abada wato suna ciki har abada a wannan ayat ta nisa ita ce wani dukkan zillan zalila za mu shigar da su inuwa mai kakkiya inuwa zalila ita ce inuwar da rana ba ta ratsota to ita ce zillan zalila imam al-bukhari rahmatullahi alaihi yake cewa haddathana muhammad bin sinan haddathana فليح bin سلمان bin salmana haddathana hilal bin ali an abdurrahman bin abi amrata an abi hurairata daga abdurrahman bin sakarin radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala daga manzo Allah daraja da amincin Allah ta tabbata a gare shi yana cewa inna fil jannati la shajaratan a cikin aljanna akwai wata bishiya yasirur rakibu mahayi zai yi tafiya fi wata inuwarta mi'ata sana tafiyar shekara ɗari. akwai wannan aljannar hadisi annabi ya ce wa qara'u in shi'itum in kuna so ku san wannan ku je ku karanta suratul waqi'a aya ta 30 wa zillum mamdud Allah ce da wata ni'ima a da wata inuwa mai kakkiya to ita ce Allah ya datar da mu kuma wannan shine karshen karatun mu abinda makaranta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abinda ya zama kuskure kasawa ce daga gare ni to da iya sani za kama akwai data yanzu ko ba shigo ba bai zo ba dai kenan to Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da sifofinka maɗaukaka Allah dukkanin bukatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyarmu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa mu abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mataye da sirri da suke fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suka da yara suke nema su kan gari Allah ka shirya mana da su Allah ka tsora mana su akan layi na gaskiya yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka mi hannayen su gabarin haramun ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoronka Allah ka ba mu ilimin zama sanadiyar tafiyan mu aljanna waɗanda su riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gudurin tarar da su ya rabbal alamin ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allah ka karba mana ibadun mu Allah ka sa mu cikin bayin da kake yantawa a wannan wata Allah ka sa mu cikin bayin da kake yantawa a wannan wata bi rahmatika ya arhamar rahimin ya man huwa ala kulli shay'in qadir اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب مجيب الدعاء اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك فسبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين